الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول فعلوا يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبغ فعلوا يومئذ بما قدر وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعزم به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا إن علينا بيانا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرات وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ومن صلى ولكن كذب وتولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدرك صدا ألم يكن طفة من مريء تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بكافر على الحمد لله نحمده ونستعينه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وان افضل الهدي هدي محمد وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da uku ga wajen bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha daga aya hamsin da tara zuwa da uku wannan darasi yana karanta da mu sharuɗan imani da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala imani da ilimin Allah yana da sharuɗa wannan darasi yana karanta da mu waɗannan sharuɗa wa inda kuma fatihun zai wa inda wa fatihun zai la ya'lamuna وما تسقط من رحمة ولا في ظلمات ولا رطب ولا إلا في كتاب مبين وعنده الغيب مبودان غيبي سنا وجنسا الله مفاتح الغيب لا يعلمه la babu mai sanin waɗannan mabudai sai shi Allah wa alamu ma fil barri wal bahri kuma Allah yana sanin abin da ke cikin tudu yake doron ƙasa wal bahri da abin da yake cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da ke faduwa illa alamu ha face Allah yana sanin sa لدلالة على الإحاطة بكل شيء من illa إلى نهايته komai Allah madaukaki ya san farkonsa ya san sa daga lokacin da ganye ya dinke Allah ya ce sani har zuwa lokacin da ya gama faɗuwa wala habbatin fi al ardi babu wata kwaya da take cikin duhunan kasa abin da kwaya wala raqabin ko wani abu danye wala yabisin ko wani busasshe illa fi kitabin mubin face suna cikin littafin mabayyana tuni an riga an rubuta su na wa huwa alladhi yatawaffakum وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل الله شيء يكي كربا رايكم كدا ددري شيء يكي أمسان رايكم كدا ددري يعذب أرواحكم إذا نمتم بالليل إذا كنتم كنت ددري Allah shi yake karɓar rayuka shi sa kuke iya bacci wa ya alamu ma jarahtum bin nahari kuma yana sanar da kuka aikata da rana ya sani sun mai ba su kun fi sannan Allah madaukaki ya tada su da ka cikin sa wato liyuku ba ajalun musamman eh, Allah ya tada ku bayan kun yi bacci ku tashi da rana abin da ya sa Allah yake bari ku tashi din saboda ku gama wani ajali da aka riga aka ba muku an riga an ba muku wani ajali ajalul hayati ila al-mamati Allah ya riga ya ba ka rayuwa ya ba ka adadin shekaru da zaka yi kafin ka mutu to yuridu istifa a umuri ala kamal abin da ya saka kwanta ji ka tashi yau sai saboda ai ba ka gama wannan kwanakin ba sai ka gama wannan lokaci da Allah ya diba maka na more rayuwar duniya sun ilayhi marji'ukum sannan makomaku tana gare shi idan ne na kace ya lokacin da in kwanta ba ka tashi Allah ya samu cika da imani ثم ينبئكم بما كنتم تعملون sannan Allah zai ba ku labari game da abin da kuka kasance a rayuwarku kuna aikatawa Allah ka samu samu labari mai kyau me ما معنى da معنى ma ma'ana Allah madaukaki ya ce wa indahu mafatihul gaibi mabudan gaibi suna wajen Allah la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san su sai shi Allah me ake nufi da gaibi yi kusan kowa ya san shi da ta'arifi wanda duka malamai suke masa guda ne kamar misali al-imam Abu Walid Sulaiman bin Khalaf al-Abbaji al-imam al-Baji mai littafi al mutaka shafu muwaffa imam Zaid al jira sharhin muwaffa na al-imam Malik a mujallar na farko shafi na ɗari uku da talatin da hudu shi al-imam al-Baji al-imam Abu Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji shekara ta dari tara da sittin da ɗaya rabuwarsa da duniya ne wato ya rasu hijira na shekara ɗari hudu da saba'in da hudu littafin su sharhul wajen mujalladi na farko shafi na ɗari uku da talatin da hudu almuntaha ya ce algaibu huwa ma'adu gaibi shine abin da babu abin da babu gare amma yana nan ga wani amma kai dai abun ka babu amma gaba an nasa abin da ya riga ya faku gare ka ba ka gani shi to wannan shi ake cewa gaibi ma ba anin nasi abinda ya kwaku ya kuya ga mutane mutane ba su iya gani ilimin ka bai kai gari ba wanda shi ake cewa gaibi na'am gaibi yana da tarihi mai fa'i shi sa yake huwa ma'zum fahimtar dan adam idan aka ce gaibi ana nufin abin da babu kawai shine ma gaibi a wajen ka babu amma a wajen Allah akwai shi me yasa aka ce a wajen ka babu saboda babu yadda za a yi tabbatar akwai shi babu yadda za a yi ta duk kafa da damar ilimi da Allah ya ba dan adam ba zai iya tabbatar da shi wannan shi yasa aka ce mar al-ma'dum abinda babu a wajenka babu shi yasa manyan malamai na kafirai waɗanda ba su yarda akwai Allah ba idan aka ce musu ah, akwai Allah zai su a ah, su a fahimtar su duk abin da hankalin dan adam bai iya tabbatar da shi babu kawai kaga shi da eh, dama zai zaibi kenan ai saboda wanda bai yarda da gaibi ba dole haka zai fassara abinda duk ilimin ka ba zai iya tabbatar maka da shi ba to ba shi da almadu a tarihi da ibn al-arabi mai littafin ahkamul qur'an shekarar ta ɗari tara da goma sha ɗaya rabuwarsa da duniya ya rasu hijira da shekara ɗari biyar da ishirin da hudu a littafin ahkamul qur'an farkon mujallar na biyar farkon mujallar na biyar yana fassara wannan aya ita wannan aya ta hamsin da tara ta suratul an'am yace wa haqiqatuhu ma gaba anil hawasi asali abin da ake nufi da gaibi shine abin da ya fakuga duk wata kafa ta ilimin dan adam abin da ilimin dan adam zai tabbatar da shi to gaibi ya gagari wannan abin mimma la yusalu ilayhi illa bil khabari duna nazari abin da kawai labari yake tabbatar da shi amma gani da ilimi da basira ba zai tabbatar maka ba yace fa famu to wannan shi ake nufi da gaibi shi yasa kaga kafirai ba su yadda da gaibi ba gaibi ya zama shine mafi girman jarabawa da Allah yake wa musulmi mafi girman jarabawa da Allah ke ma dan adam gaba ɗaya a duniya shine yarda da gaibi wannan dalili yasa kaga a farkon suratul bakara da aka tashi magana yabo ga masu imani aka ce masu yarda da gaibi domin gaibi shine jarabawa mafi girma ga dan adam jarabawa mafi girma ga dan adam ka yarda akwai Allah gashi kuma duk hanyar ilimi na ɗan adam zai iya nuna maka shi ba misali in ba dai ta alamominsa ta ayyukansa ta mu'jizarsa ta wannan kaɗai za ka iya tabbatarwa amma zatinsa a ce gashi babu ilimi ɗan adam da zai iya tabbatar da shi ko ba ma shi ba mala'iku aljanu da shi sa kafirai ba su yadda da gaibi jarabawa ce mai girma Allah ta mu iya cinta ayoyi suna nan da yawa cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana cewa Allah kadai ya san gaibi ayoyin alqur'ani suna da yawa waɗanda suke tabbatar da cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da muka karanta tana cikin su shi yasa Allah madaukaki yace wa hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibi suna wajen Allah babu wanda ya san su sai shi wannan aya tana cikin ayoyi waɗanda ke tabbatar da cewa ilimin gaibi ya keɓanci Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai hadisai waɗanda suke fassara wannan hadisai guda biyu su ne muhimmai idan ana magana akan gaibi fassara ayan nan hadisin Abdullah bin Umar yana sahihul Bukhari da kuma hadisin Aisha yana sahihul Muslim a sahihul Bukhari kitabu tafsirul Qur'an suratul Ra'd Abdullah bin Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul gaibi khamsu mabudan gaibi guda biyar ne mabudai na gaibi guda biyar ne la ya'lamu ma tadibul arham illa Allah babu wanda ya san wato kwanaki ko watanni da mahaifa kan rage sai Allah subhanahu wa ta'ala don haka in mace ta samu ciki ba mai cewa za ta yi wata tara a'a babu wannan shi yasa kaga eh, bature da ke ya saba wa hadisin manzon Allah haka likitan da ya fandare ma sunna sai ba ta ya ba ta rana ita mace da ta zo gurinsa ta zo au ana ce mar EDD ko ga ranar da ake tamani za ki rayu da sauki ya ce ana tamani expected day of delivery ko wanda ya ce expected akwai dan sauki da ya tabbatar ranar haihuwanki kaza ne ko kafiri amma idan ya ce ana tambani malamai suna suka ce yana da dan sauki don haka wannan ilimi yana kan gaba na halaka manzo Allah ya ce babu wanda ya san wa'adin ciki wanda mace take samu mahaifa ya rage na wa'adi babu mai sanin shi sai Allah wato shi yasa kaga likita da yawa yana samun kunya idan ya ce ranar ka za ake tamani ki haihu sai ta wuce in ta wuce sai a samu rigima da mijinta idan an zo gurin likita ce a wannan ciki fa ya kamata a cire shi da karfin tsaya don ya wuce wa'adinsa to wa yake maka ya wuce wanda ya aje shi wanda ya aje cikin shi ya gaya maka cewa ya wuce wa'adinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'lamu ma tajibu arhamu illa Allah ba sharadi bane yaro yayi wata tara ba sharadi bane wani kuma idan matan ta haihu a wata shi wata takwas ai ta rigima ne ai mace ba ta haihuwa wata takwas ba ga ba wai ce maka mace ba haihuwa a wata takwas wannan ba halittar Allah bane shi yasa yace ma taqibul arham babu wanda ya san ajali wa'adi watanni waɗanda mahaifa wato ke ragewa sai dai Allah wala alamu ma fi gadin babu wanda ya san abin da zai zo gobe illa Allah sai Allah wala alamu mata ya ce matar illa Allah babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah wala tadri nafsun bi ayyi ardin mutu? babu wani rai da ya san a wani a wata ƙasa za ta mutu illa Allah sai dai Allah kaɗai ya sani wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah babu wanda ya san shi kiyama za ta tsaya sai Allah saboda haka sai karanta aya ta 34 ta suratul zumar inna indahu ilmu sa'a inna indahu ilmu sa'ati wa وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة للي شيء الله ورنسى نسان ساعة الكرشن دنيا يكي indahu kamar yadda faɗa آية سورة الأنعام وعنده an'am wa haka ma suratul luqman inna allaha inda kalma ta inda ta tabbata a waɗannan ayoyin wato wajen Allah ilmu sa'a sanin yaushe sa'ar karshen duniya zai zo wa yunazzilu al-ghaytha Allah shi yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi yake sanin abin da ke cikin mahaifu wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu garin babu wani rai da ya san me zai aikata gobe wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wani rai da ya san a wace kasa zai mutu ان الله عليم خبير انا مثلي ان الله يبادر لاباني ولا حديثي حديث عبد الله بن عمر الى اولى هي ديوى صحيح البخاري ينا المسند الامام احمد صحابي دابا صوروا يتدقى الله عليه sallallahu alaihi wa sallam. wanda ibnu kathir a fassarar ita wannan aya in ka duba tafsirin da mujallad biyar shafin gari ku da tisin da tara ya jera riwayoyi na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. suke magana akan ilimin gaibi wannan hadisi in muka dawo hadisin al-Imam Muslim yana kitabul iman babu ma'ana qaulillahi ta'ala wa laqad ra'ahu lakumatan ukhra akwai labarin da masruq ya bayar masruq tabi'i wato shi masruf tabi'i ne ya yi zamani da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuntu muttaqi'an inda Aisha wata rana ina jingine akan hannuna ina jingina akan hannuna wajen Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tana karantarwa Aisha tana karantarwa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina jingine wajen Aisha sai ta ce ya abu aisha ta ce ya kai baban aisha ana masa alkuniya da haka masro salasun man kallama bi wahidatin min hunna akwai abubuwa uku duk wanda ya yi magana akan ɗayansu fakat a azama Allah al-kirya to yayi ma Allah kasuwar karya. ji Aisha Allah ya kara mata yarda abubuwa uku duk wanda yayi magana akan ɗayansu to yayi ma Allah babban karya. sai shi masruf ya ce kuntu ma hunna wanda na abubuwa uku kenan kana sai ta ce man ga ama anna muhammadan ra'a rabbahu duk wanda ya riya cewa annabi muhammad ya ga Allah duk wanda ya ce maka manzon Allah ya ga mahaliccinsa faqad a'zama an Allah al-firya ya yi babban ƙarya ga Allah duk wanda ya faɗa maka wannan kala sai ce wa kuntu mutakiyan da na jingina a hannuna majalisa ke na gyara da masu sai saboda ya faɗa ta faɗa mishi abin da ya saba da da fahimtarsa da ba haka ya fahimta ba shi ya dauka annabi ya ga Allah a da tunaninsa fa kuntu sai ce ya ummul mu'minin anzirini wa la ta'zirini don Allah jira ni bari gyara zama ki min garanci wato saboda gaba ɗaya maganarka tana karo da ayoyin alqur'ani yana so ya ji yadda za ta warware masa wannan saboda ka dan saurara bari gyara zama alam yaqul Allah azza wa jalla ashe ba Allah ne faɗa a suratu takwir ba wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin sannan a suratul najmi aya ta goma sha uku wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra nan aka ce ya kai shi a sararin samaniya mabayyani mabayyani ba a boye ba ya kai shi al mubin wa kuma ya sake ganinsa a wata sauka kaga kenan lamirin hu hu wannan shine shi fahimtar sa Allah ake yi. laqad ra'ahu wa yana nufin annabi ya ga Allah bil ufuqi sararin samaniya sannan kuma can wala qadar ahu nazlatan ukhra ya ga Allah a wata sauka ta daban bayan wancan karon farko fa qala sai ta ce masa to da ta ana awwalu hadhihi al ummati sa'ala an zalika rasulullah duk al'ummar annabi Muhammad in ji Aisha ni ne dan adam na farko da na yi tambaya game da fassarar ayoyin in duk dan adam babu mutumin da ya fara yin tambaya ga manzon Allah game da fassarar ayoyin nan wala qadara ahu bil ufuq al mubin a suratu takwir sannan wala qadara ahu nazlatan ukhra a suratul najm shin hu hu dan nan lamirin nan waye ake nufi Allah ake nufi ni na fara tambayar manzon Allah wanda ya gwada maka Aisha tana da karfin ilimi tana la'akari da ayoyin alqur'ani har ma kuma tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam bayani akan su fa'ala an zalika rasulullah fa qala sai manzo Allah ya ce a'a ba Allah bane inna ma huwa jibril malaika jibril ne na gani manzo Allah ya faɗa mai ce ba Allah bane wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin lalle ya ganshi ciwa mala'ika jibril ba Allah bane in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ban taba ganin sa akan surar da Allah ya halicce shi akan ta ba sai dai rikita ya zo guri na ni, hatainil ni, in banda karo biyu din nan waɗanda Allah ya magana su a cikin alqur'ani karo da farko shine wanda ke suratu takwir wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin ya ga malaika jibril a sararin samaniya manzon Allah yace ra'aytuhu habiqan min as-sama'i yana saukowa daga sama sadan ibam eh, khalqihi ma bayna samai wal ardi saboda girman halittarsa ya cike tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa babu kafa da irin da adam zai nuna bar ko ina girman mala'ika jibril ya cike sararin samaniya gaba ɗaya sadan kibabu khalqihi ma baina sama'i wal ardi duk tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa mala'ika jibril ya cike bai ya gani ko ina sai shi kadai saboda girman sa saboda aka halittu ne masu girman gaske girma na halitta sannan kuma girma na daraja a wajen Allah shi sa Allah ya kira su kiramun mala'iku ne masu daraja a wajen Allah ta baraka wa ta'ala faqala Aisha ta ce mar awalam tasma shi baka ji Allah yana faɗa a suratul an'am ba aya ta 103 la tudrikuhu al-absar la tudrikuhu al-absar huwa yudriku al-absar huwa al-latiful khabir la tudrikuhu al-absar baka ji Allah yana cewa ganne ba su riskan Allah ba gani bai cimma Allah ta tabaraka wa ta'ala wa huwa yudrikul absar amma shi Allah yana da sanganne wa huwa latiful kabir Allah shi ne mai tausasawa Allah shi ne mai ba da labari to tana nuna mar bayan da za a yi ganin dan adam ya iya kallon Allah subhanahu wa ta'ala tace mar awalam tasma anna Allah yaqulu fi shura baka ji ba Allah yana faɗa a suratul shura aya ta 51 wa ma kana li basharin an yukallimu wa ma kana li basharin an yukallimu Allah illa wahya min wara'i hijab aw yursil rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim وما كان الله لبشر وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا kaga tana ta kawo masa ayoyi waɗanda za su gwada mar cewa in ya ɗauki lamirin hu na suratu takwir da suratu najmi to zai ci karo da ayoyi na alqur'ani zai kasa warware domin idan ka ce annabi ya ga Allah to ya za ka yi da ayan nan ta suratul al'ami la tudrikuhu al-absar in ji Aisha ya zaka ne ya zaka yi da wannan aya ta ina zaka warware ka sannan ya za'a yi ya zaka yi da aya ta 51 ta suratul shura wa ma kana li basharin bai taba yuwa ga dan adam an yukallimahu Allah Allah ya magana da shi illa wahayin sai ta hanyar wahayi bai yuwa ga dukkan dan adam Allah ya magana da shi ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabi ko a bayan shamaki ko a bayan shamaki wanda kamar magana da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da annabi Musa alaihi salam magana da Allah yayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi Isra'il kaga bi wara ijabi a bayan shamaki alhijab aw yursila rasulan ko ya aiko manzo ya aiko mar manzo dan sako shine mala'ikan Allah fa yuhiya bi idnihi ma yasha wannan mala'ika ya masa wahayi da izinin Allah tabaraka wa ta'ala abin da Allah ya yi innahu aliyyun hakim lalle Allah madaukaki ne Allah mai hikima ne kaga wannan ayan ta nuna mana cewa waɗannan su ne kadai hanyoyin da Allah ke magana da ɗan adam amma dan adam ya ga abu shi ba zai yi ba wannan abin da ayar alqur'ani ta faɗa kin ma kana li bashari an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula guda uku ko dai ta wahayi ko kuma a bayan shamaki ba wahayi bane yana cin maganar amma akwai shamaki tsakanin tsakaninsa da Allah aw yursila rasulan ko a turo masa mala'ika ya taho da sakon gare shi kamar yadda Allah ke turo mala'ika Jibril ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga ayoyin da guda uku su ishe ka kai tunani matsala ce ga wanda yake annabi ya ga Allah inda zai samu hujja gaskiya yana cikin wahala sannan kuma abinda Aisha ta ce yayi ma Allah ƙarya babu inda Allah ya faɗi wannan kana ta ce wa man amma anna rasulullahi katama an duk wanda ya riya cewa annabi ya koya wani abu min kitabillahi daga littafin Allah duk wanda ya ce manzon Allah ya koya wani abu faqad a'zama Allah al-sirra shi ma yayi kasuwar ƙarya ga Allah me yasa saboda Allah tabaraka wa ta'ala a suratul ma'ida aya ta 67 yace ya ayyuhar rasul balligh ma ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi wallahu ya'simuka min an-nas inna Allah la yahdi saboda Allah madaukaki ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo ballig ma unzila ilayka ka isar da abin da aka saukar maka min rabbika daga wajen Allah wa in lam taf'al in baka yi ba fa ma ballagta risalatahu to baka isar da sabon Allah wannan ya bada cewa da annabi zai koyi abu sai tak hukuncin bai isar da sakonnin bane kawai a kansa koya guda daya sako daya kamar koya duka ne don haka yasa yake fa ma ballagta risalati baka isar da sawanninsa ba in dai ka koya abu ɗaya tak to wannan aya da tana cikin alkur'ani ya nuna cewa annabi bai koyi komai ba bai koyi komai ba duk abin da Allah ya ce ya isar ya isar da shi ga jama'a sallallahu alaihi wa alihi sallam qalat tace wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin duk wanda yace maka ana gaya ma annabi abin da zai auku gobe bakar da azama Allah zahir ya shi ma yayi kaduwar ƙarya ga Allah duk wanda ya ce maka ana gaya wa annabi abinda zai auku gobe manzon Allah ya san gobe to kace yayi ma Allah ƙarya saboda abinda Allah madaukaki ya faɗa a suratul naml qul la ya'lamu man fis samawati wal man وما يشعرون أيان يبعثون والله يعلم من في السماوات والأرض الغيبة Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kaga kamar sako ne kenan gare mu kul ka gaya musu la man duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa babu wanda ya sani al-gaiba ya san gaibi illallahu ta'ala in ji Aisha Allah ya kara mata yarda wa ma yashkuruna ayyana yub'asuna sannan dukkan su da mala'iku da mutane da da dabbobi waɗanda ke tsakanin sama da ƙasa babu wanda ya san yaushe za a tada ce. yaushe ne ranar tashin kiyama ta haka duk dabara da ilimi da iya binciken bature sai dai abin da iya kawai kwatsam mutuwar ta zo kiyama ta zo duniya ta zo ƙarshen ta amma wallahi Allah ya ɓoye ilimin babu wanda ya sani har mala'ika bai san yaushe ne za a yi tashin kiyama babu wanda ya sani shi yasa Allah ya wa ma yashkuruna ayyana yub'asu babu su san yaushe za a tashi su ba daga kabari daga kaburbura daga mutuwa daga wannan ya tabbatar da cewa dukkan halittu hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san gaibi abinda Aisha take faɗa cewa man za'ama annahu ma bima yakunu fi gadin fi gadin wanda duk ya ce maka annabi ya san gobe faqad a'zama an Allah al-firya wannan yayi ma Allah kasuwar karya Allah ya kara masa yadda me dalilin da yasa Allah madaukaki ya kira wannan ayar cewa wa inda kuma mafatihul ghaibi mabudan gaibi suna gurin Allah eh dalilin cewa mabudan gaibi malamai suna cewa waɗannan abubuwa guda biyar inda innama sumiyat mafatihu mafatihul gaibi abin da aka kira su mabudan gaibi an ha li'annaha mafatihu lima da shi yasa Allah yake a wajensa ne mabudan gaibi suke kaga akwai gaibi sannan akwai mabudan gaibi duk dai gaibi ne duk dai gaibi ne amma me yasa in kira shi mabudan gaibi malamai suna cewa saboda in ka san biyar din nan to zaka shiga kuma cikin ilimin gaibi wato su ne duk wanda ya ketare ɗaya daga cikin biyar din nan to zai shiga wata duniyar gaibi ne faɗi saboda haka ita ce kofa shi yasa Allah ya kira su mafatihul gaibi na ɗaya qiyamus sa'a wanda ya iya sanin yaushe duniya za ta zo ƙarshe to babu shakka ya san yana da mabuɗin gane ranar tashin kiyama saboda dama ai idan sa'ar ƙarshe ba ta zo ba kiyama ba za ta tsaya ba saboda haka zuwan sa'ar ƙarshe shine ki shine mabuɗi na ranar tashin kiyama idan ko dan adam zai iya sanin ranar kaza duniya za ta tashi to ba shakka zai samu ilimi basirarsa za ta kai ya gane abin da zai auku a ranar tashin kiyama in ba zai labari aka ba shi ba labarin alkur'ani wannan daban labari da Allah ke babu kaza za zai auku a kiyama a ce nan yanzu yanda kake kana da ilimi abin da zai auku ba ta alkur'ani ba ba zai yi ba sai dai abin da Allah ya baka labari kawai saboda ka sanin sa'ar karshe mabudi ne game da ranar tashin kiyama na biyu sanin lokacin saukar ruwan sama to babu shakka mabuɗi ne na gane rayuwar duniya domin abin da ke faruwa Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani cewa ya halicci kowane abu mai rai daga ruwa haka ne ko duk abu mai rai Allah ya halicce shi daga ruwa to idan ya zama dukkan abu mai rai Allah madaukaki ya halicce shi daga ruwa idan har ka iya gane sirrin saukan ruwan sama to za ka iya gane sirrin halittu rayuka rayuka da ke jikin halittu na duniya saboda haka sirrin sanin ruwa shine mabuɗi game da sirrin sanin rayukan halittu domin in babu ruwa ba rai na halitta idan kuwa ya zama ruwa ne a dalilinsa dukkan wani abu mai rai yake tabbata to wanda ya san sirrin ruwa wannan zai iya sanin sirri na rayukan halitta wannan shi yasa aka ce nuzulul gaisi miftahu li hayatil ard saukar ruwan sama kamar mabudi ne na ilimin sanin halittar rayuwa na dukkan halittu da ke duniyar nan bin da ya kama dabbobi kwari tsuntsaye da sauransu sannan na uku ilmu ma fil arham ilmu ma fil arham idan har ka iya sanin ilimin abin da ke cikin mahaifar mace miskafin li hayatin to ka samu mabudin yadda za ka yi halitta saboda nan ne dama Allah ke yin halitta sai ya ɓoye sirri idan ko ka iya gano wannan sirrin da ke cikin mahaifa to shi ke za ka iya halitta kaga shi ne mabudi saboda haka yasa babu wanda ya san sirrin halitta sai Allah babu shi sannan na hudu wa ma jere nafsu ma za ta tsibu gadan ah, babu wanda ya san gobe me zai yi abinda Allah ya faɗa a cikin suratul lukman wa ma jere nafsu ma za ta tsibu gadan babu wanda ya san gobe me zai aikata ah, domin inda za ka iya sani gobe zan yi kaza to shikenan sirrin arziki gaba ɗaya za ka gane shi saboda arzikin ɗan adam Allah ya ɓoye shi ne ta wajen sana'a an arzikin ɗan adam an ɓoye shi ne cikin sana'a idan ko har ka iya gane abin da za ka samu a gobe to dukkan wato asusu adanar Allah na dukiya Allah mazaukaci zai ba ta basira akan su na biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wanda ya san a wace ƙasa zai mutu a wace ƙasa zai mutu domin in ka iya kasa sanin ranar mutuwa to shine mabudin sanin kuma wato abin da zai auku a kwanciyar kabari da mutum zai iya sanin ga ranar da zai mutu to ba ka zai iya sanin labarin abubuwan da ke aukuwa ga matattu Allah ya mu gane waɗannan abubuwa guda biyar su ne sirrin duniya gaba ɗaya haka Allah ya tattara su a cikin aya guda manzo Allah kuma ya bayani yace saboda haka babu wanda ya san waɗannan abubuwa guda biyar in ba Allah ba akwai wani malami da ake kiransa Abdullah Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Jamra malamin Andalus malamin Spain ya rasu a misra shekara ɗari bakwai da sittin da suka wuce wato hijira na da shekara ɗari shida da saba'in da biyar eh, maganar su tana na cikin fasul bari na ibn hajar a mujallar takwas shafin ɗari biyar da goma sha hudu yana cewa a bara bil mafaki me yasa Allah ya kira su da suna mabudai na gaibi litakalibin amri ala sami idan a matso da al'amarin ne da kai mai sauraro gaibi yana da fadi to sai aka takaita gaibi din aka kasa shi kashi biyar sannan sai aka matso maka ta yadda za ka fahimta aka matso da shi ta yadda za ka iya fahimta aka ce maka akwai mabuɗi guda biyar in ka samu mabuɗi guda biyar ɗin nan to abubuwan da Allah ya koye wanda ɗan adam bai iya sanin su za ka iya sani shi ne sai aka baka kalmar mabuɗi domin kalmar mabuɗi ita ce kalmar da ɗan adam zai iya gane abin da ake nufi Eh, domin idan aka ce mabudi ya anna kullu shay'in ju'ila bainaka wa bainahu hijab duk abin da aka sa shamaki tsakaninka da shi ya zama ba ka iya ganin sa ba ka iya ganin yaushe ranar tashin kiyama za ta zo ba ka iya ganin me ke auko a kwanciyar kabari ba ka iya ganin abin da ke auko a mahaifa ba ka iya sani yaushe za ka mutu me za ka yi gobe wace sana'a za ka ba ka iya sani to ai kaga shamaki ne tsakaninka da shi shi yasa ba ka iya gani shamaki to tun da an sa shamaki a tsakaninku ai akwai mabuɗi akwai ki akwai mabuɗi fakat guyi ba anka wannan ki din sai aka boye maka wa tawassulu ila ma'rifatihi fil 'ada min al idan aka saka a wani daki aka kulle idan kana kokarin fita dole zaka nemi ina kofar take kokari kake ka fito to kamar dan adam an shi ne a cikin duhu na gaibi bayan da za a iya fita daga wannan duhun gaibi sai ya samu wannan mabudin fa idza ughliqa babu ihtija ila al-miftah tunda an riga an kulle kofa kana buƙatar ki kafin ka bude wannan kofa fa idza kana shay'u alladhi la yattali'u 'ala al-ghaibi illa bi tafsilihi la ya'rifu mawdi'ahu kai da kake cikin ɗakin da aka kulle akwai kofa an gaya maka akwai kofa amma dai kofar tana da ki kuma an hana ka sani inda kin yake fa kaifa ya'rifu al-madhiba kin ma baka san inda yake ba to abin da yake wajen daki ya za a yi ta shi wato hikimar kenan Allah yana nuna mana cewar ba ma gaibin ba hanyar sanin gaibi ma ya rufe ta ga ɗan adam Allah ya sa mun gaji hanyar sanin gaibi ya rufe ta ga ɗan adam ba ma gaibin ba shi ne aka ce wa hu mafatihul gaibi mabudin gaibi yana wurin Allah wato ba ma gaibin ba mabudin gaibin shi kansa ɗan adam bai da shi kaga ya bada cewa hanyar da dan adam zai isa ga gaibi babu ita a wannan duniya babu ita shi yasa malamai suka tsananta magana akan mai korafin ya san gaibi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tafi gun boka in ya gaskanta abin da ya faɗa ya zama kafiri domin da yasa aka ce ya zama kafiri saboda ai kayar da nan, duk abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani kariya ne abinda Allah ya faɗa ƙarya ne yi saboda Allah madaukaki ya ce mabuɗin gaibin ma suna gurin Allah bai ba mu kowace halitta ba ya aka yi ka yarda har an samu ɗan adam da ya gano mabuɗin gaibi zai iya baka labarin abin da zai auku gobe saboda ka tun da ka yarda da maganar boka to da kai da Allah kun yi ban kwana ka ce Allah kai riki. wannan shine zahiri magana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gaskanta boka kafiri ne saboda in ka gaskanta boka kai baka sani ba Abinda kake gaya ma Allah shine Allah kayi ƙarya wannan babu shakka Allah ya samu gani saboda Allah subhanahu wataala yayi magana cikin alqur'ani babu wanda ya san gaibi an yi magana hatta annabawan Allah hatta mala'ikun Allah hatta aljanu da sauransu babu wanda ya san gaibi Allah ya tattare kin ya rike bai ba ma kowa ba sai buka ya ce maka zan gaya maka in kayi kaza da kaza zaka samu to kaga kenan ka ce Allah abin da ya faɗa cikin alqur'ani ba gaskiya bane Allah ya kare shi yasa malamai suka ce kamar misali al-imam Muhammad bin Abdullah ibn al-Arabi mai littafin ahkamul Qur'an ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an fassara ita wannan ayat suratul an'am mujallad nabi shafi 260 yace fa kullu man duk wanda yace innahu yanzilu al-ghaythu gadan fa huwa kafir duk wanda yace gobe za a yi ruwa kafiri sai dai ce ana tamani in ya ɗanka wata kalma da za ta kawar da tabbacinsa to yana da sauki wajen malaman sunna amma kai tsaye gobe za a yi ruwa subhanallah Allah shi kare domin ha ta riba yace na akwai hanyar da ake gwadawa a gane akwai hanyoyin da ake gwadawa a gane kamar ka ce ne innahu ya'lamu ma fi rahimi wanda yace ya san me ke cikin mahaifa fa huwa kafiru shi ma ya kafurta yace fa amma amar amma ahlus sunna kaf sun yarda cewa ana gane duka waɗannan gaibi din duka abubuwan nan gaibin nan waɗanda Allah madaukaki ya ce mabuɗansu suna gure shi kowane al'amari na gaibi yana da alama yana da alama da Allah madaukaki ya bari ta dalilin waɗannan alamu ake iya gane wasu abubuwa wannan malamin sun yarda shi yasa ibnu arabi yake cewa fa ammal amaratu su alamomi nan kashi biyu ne akwai alamomin da shari'a ta yarda da su akwai alamomin da shari'a ba ta yarda da su ba fa mustaqbalil umri eh, yana cewa fa amma al-amaratu ala hadha fa alamomin suna da kashi kashi fa wata alamar gane gaibi din tana zama kafirci wata alamar kuma tana zama hanyar gwadawa ne hanyar jarabawa ne don haka in mutum ya bi wannan hanya ba a ce mar fasiki kamar misali an riga an sani idan iska ka ji ta yi danshi to da alamar an yi ruwan sama a wani guri kaga alamar jin kanshi a cikin wannan iska yin ka gane an yi ruwan sama wani guri to alamar iska tana kadawa gabas yana gwada maka cewa akwai alamar za a samu ruwan sama saboda tunaninka iska idan tana kadawa ta gabas to tana dauke da danshi saboda misali ta fito daga kudu za ta yi gabas kudu ne ke fita ke sauran misalai malamai idan sun yi amfani da alamomi na zahiri na gane wani abin da zai iya aukuwa na gaibi ba a cewa mutum ya zama kafiri ibn al-arabi ya ce walam yufassihu kuma ba za mu ce mar fasiki ba ba za mu ce mar fasiki ba saboda ya ce akwai alamar gobe za a samu ruwan sama a garin nan saboda alamomi kaza da kaza da kaza kaga ba kafiri bane ba fasiki bane amma a matsayinsa na musulmi fa kamata yayi kada ya yanke hukunci ya zama to ya ta'allaka abin da mashi'atullah sannan kuma ya bayyana abubuwan da ya dogara da su idan an yi haka to ya fita duk da haka ibnu arabi yana cewa duk wata alamar da za a iya magana na gaibi ga musulmi isan ta shi ya fi dacewa domin yana shigar mar da shubuha a zuciyarsa game da yarda da maganar Allah subhanahu wa ta'ala to amma da zaka fito ka ce ga wani wanda ya san gaibi to nan take malaman sunna ittifaqan sun ce wannan mutum ya kafirta duk wanda ya nuna wani yace ce ya san gaibi to wanda mutum ba musulmi bane ittifaqan babu wani malami a tarihi wanda ya musanta wannan kamar yadda al-Imam Muhammad bin Muhammad ibn al-Haji yake faɗa a hashiyatul mayyara da eh, bi shafi na 59 الاتفاق على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة Duk wanda zai ce annabawa sun san abin da ya auku a da sun san abin da zai auku yanzu har zuwa tashin kiyama wannan mutumin ya kafurta in ka da littafin ibnu hajar al haitami akwai littafin fatawarsa fatawa fatawar hadisiyya ya yi magana akai fahimtar malamai game da mutumin da zai jingina sanin gaibi ga wani mutum ko da annabin Allah ne akwai hadari Allah ya kare don haka a matsayin ka na musulmi imanin ka baya cika aqidar ka ba ta karfi sai ka yarda Allah yana da sani ka yarda Allah masani ne yarda da cewa Allah masani ne baya cika sai ya samu sharuɗa guda hudu ka yarda Allah masani ne to akwai sharuɗa guda hudu yana da arba'u maratib wato martabobi guda hudu ne na daya ilmuhu bi shay'in qabla kawnihi dole ka yarda Allah ya san abu kafin a samu abin Allah ya san da abu kafin a samu abin misali kai kafin ka zo duniya Allah ya san da kai tuntuni kafin ma a zo a halice ka kafin lokacin halittar ka yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya san da kai wa huwa sirrul Allah fi khalqihi kuma wannan ilimi sirri ne na Allah subhanahu wata'ala ya kafa bihi an ibadihi shi kadai yake da wannan masaniya wato wannan ka'ida ce shar'i ne ka yarda wato matakin farko na cewar Allah yana da ilimi sai ka yarda Allah ya san komi kafin abun ya auku ya san shi kuma sannan babu wanda yake da irin wannan ilimi in ba shi ba wato zo da sai ka yarda Allah shi ya san abin da bai auku ba kuma shi kaɗai ya san abin babu wani wanda ke da irin wannan ilimi dole sai ka al-martaba min al ilmi hiya ilmu takdir wa tahma تيسير saboda cewar Allah shi kadai ya san wato abin da zai auku nan gaba babu wanda ke da wannan ilimi in ba shi ba don haka misali Allah kadai ya san suwaye yan aljanna suwaye yan wuta fa kullu umuril ghaib qadara Allahu fil azal dole ka yarda kowane abu Allah madaukaki ya riga ya kaddara shi tuntuni sannan mabuɗin wannan ilimi yana wurin shi kadai akwai hadisin da yake uh, sahihu muslim hadisin huzaifa bin usaidin al-gifari yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bi uzunayya hatai yace da kunnuwa na biyu dinnan naji manzon Allah yana magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nutfata maniyi ta ka'ufin rahimi yakan fada cikin mahaifa arba'in na lailatan wannan maniyi zai yi kwanaki arba'in sun mai tasawwaru alaihi malaku sannan mala'ika ya surata shi sannan mala'ika ya surata shi sai malamai suke cewa yaushe ne mala'ika ya samu iko akan maniyi din sai da ya kai kwana arba'in a nan shi ake cewa mala'ikan bai san abin da ya auku ga maniyin ba gabanin kwanaki arba'in din nan wato alima ba'da mabiyi arba'ina yau ya san abin da ke aukuwa ga wannan maniyi ne a bayan kwanaki arba'in saboda haka abin da ake cewa ilimin gaibi game da wannan maniyi ya taƙaita ne daga ranar da ya shiga mahaifa zuwa waɗannan kwanaki arba'in fa idza alima ahadun ba'dahu idan aka samu wani korafin ya san abin da ya faru da wannan maniyi a bayan kwana 40 ba ilimin gaibi bane saboda ilimin gaibi al-mutlaq shine wanda ake bani sa ga Allah ilimin gaibi al-mutlaq wanda Allah kadai ya sani ya ce mana babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa to a'a ai ba duk abin da ke cikin mahaifan bane ga hadisin da shi yake fassara mana abinda ilimin gaibi al-mutlaq ya nuna wato Allah kada ya sani game da zaman jinjiri a mahaifa shine shigan mani zuwa kwana arba'in idan mani ya shiga mahaifa zuwa kwana arba'in ko mala'ika bai san me za a yi ba bari dan adam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana sai yayi kwana 40 sannan mala'ika ya iya surar kashi kaga kwana 40 sannan mala'ika zai zai fara aiki to kafin likita ya iya ganewa ta ne ai an yi watanni ma ko amma wuce gaban sanin gairi din ba wannan gaba ake magana ba daga lokacin da maniyi ya shiga mahaifa zuwa kwana arba'in babu halittar Allah wanda ke iya sanin me za a yi a cikin wannan mahaifa babu shi amma bayan kwana arba'in mala'ika zai zo to tunda mala'ika ya zo kaga an ɗauke ilimin daga ilmul gaibin mutlaq zuwa ga ilmul ghaibi al muqayyad maimakon da babu wanda ya san wannan sai Allah sai aka dawo akwai waɗanda suke iya sani amma ba kowa bane da domin daga kwana arba'in mala'ika ya sani kaga kenan wasu na iya sani don haka anan ba a ce mar ilmul ghaibi al wanda hadisin akwai riwaya ta Abdullah bin Mas'ud ita ma tana cikin riwayar al-Imam Bukhari da kuma Sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma ana haɗa halittar mutum a cikin mahaifiyarsa kwana 40 thumma yakunu fi zalika alaqatan misla zalika kaga daga kwana 40 ake fara sarrafa shi daga kwana arba'in ake fara sarrafa wannan maniyi to aikin mala'ika yana shigowa ne bayan kwana arba'in din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jera saboda haka malaman suna suka yi ittifaki akan cewa ana busa ma jinjiri rai a bayan yi wata hudu ne kaga sai an gama aiki kenan ittifakan yaushe ake busa ma jinjiri rai ciki bai samun rai sai bayan kwana arba'in wannan duk malaman suna su tsaya kai kamar misali bayanin al-Imam an-Nawawi sharh sahih Muslim juz'i na goma sha shida shafin ɗari da sittin da ɗaya اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر haka in ka zo fathul bari na ibnu hajar mujallal na goma sha biyu shafin ɗari hudu da tis'in ya ce wata faka ulama wa ala anna ruhi la yakunu illa ba'da arba'ati ashhuri haka al-imam al a tafsirin wannan aya tafsirin ita wannan aya jamiu al-qur'an yace lam yaktalif al-ulama ruhi fihi yakunu ba'da mi'atin wa yau yawma malamai ba su yi saɓani ba akan cewa ba a busa ma jinjirirai, sai bayan ya samu kwana 120 a cikin mahaifa wa zalika tamamu arba'ati ashhurin wato sai ya cika wata hudu wa dukhuluhu fil khamisi ya cika wata hudu ya shiga na biyar to lokacin za a bashi rai haka in ka duba littafin al-hafiz al-aini umdatul qari mujallad 3 shafin Ah, kaga kenan abu na farko game da ka yarda Allah yana da ilimi dole ne dan duk wanda bai yarda Allah yana da ilimi ba Allah masani ne ba ba musulmi bane yarda da cewar Allah yana da ilimi yana da matakai guda uku matakai guda uku na daya shine muka yi bayanin sa dole ka yarda Allah ya san abu kafin abin ya auku kuma babu wanda ke da wannan ilimi sai shi in ka yarda to an yarda kenan ka yarda cewar Allah yana da ilimi sannan an je mataki na biyu ilmuhu bi shay'in wa uh, huwa fi lawhil mahfuz ba'da kitabati shine Allah subhanahu wa ta'ala ya san da abin don haka aka rubuce shi a lawhil mahfuz kafin ma aukuwansa qabla infadi amrihi wa mashi'atihi tun sai da aka fara rubutu aka yi rubutu Allah ya sa aka yi rubutun abubuwan da zai yi da aka rubuta a cikin launin mahfuz sannan in lokacin abu yayi sai Allah ya kaddara shi wannan shi ake kira maqadirul khalaiqi an riga an rubuta amma abinda aka rubuta ba in lokacin sa bai yi ba zai auku ba saboda haka sai lokacin yayi sannan kaddarar ta auku yaushe aka rubuta an rubuta kafin a halicci duniya da hamsina alfasana da shekarar dubu hamsin sai da Allah ya tsara komi kamar yadda ka san dan adam in za ka yi gini sai ka samu wanda zai maka zane an tsara an yi lissafi nawa zai ci to Allah madaukaki ya rubuce duk abin da zai yi a duniya kafin a halicci duniya kafin a halicci dan adam shekara dubu hamsin wa kullu zalika an ilmihi bima fil lawhi min hisabi wa taqadir wannan abin da aka rubuta duka Allah ya san shi sannan lokutan aukuwan abubuwa Allah ya san su wa kaifa wa mata yatimul eh, ibda'u wa taswir yaushe ne za a suranta halittar mutum yaushe ne za a bari ya fito duniya shekaru nawa aka ɗiba masa wanda duka ilimin Allah wato Allah ya tsara iliminsa dole sai ka yadda da wannan suratul hajj aya ta 70 Allah madaukake yace alam fa alam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi ashe baka sani ba Allah yana sanin abin da ke sama da ƙasa yana sani inna zalika fi kitabin wannan a rubuce ki a littafi inji Allah ashe kaga attunki na an rubuta sai ka yarda Allah ya rubuta kafin nan yardanka da cewa Allah yana da ilimi ya yi ma'ana إن ذلك على الله يسير لكم وأن أبو نيم يسوكي إذا الله باولي أبو نيم يوحنا أقول في الحديث آية 20 النبي ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta samu wani fil ardi anan kasa wala fi fi anfusikum ko a cikin rayukan ku illa fi kitabin fa ce tuntuni wannan musibar bayanin ta yana cikin littafi min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allahi yasir kamar yadda ya faɗa a suratul hajj inna dhalika 'ala allahi yasir abu ne mai sauki ga Allah kaga kenan ilimin Allah bai yiwuwa ka yarda da ilimin Allah sai ka yarda da cewa Allah ya rubuta koyi saboda haka malamai suke cewa ah, dole ne a yarda Allah ya san komi kafin ya auku kuma dole ne a yarda Allah ya rubuta komi kafin ya auku akwai wa Abdullah bin Abbas wani yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta Rasulullah yaran kafirai din nan shi ina mako musu take a lahira shine maza Allah ya ce Allahu a'lamu bima kanu ya'amilina Allah ya riga ya sani da ma yaran ba su mutu suna kanana ba in sun girma me za su yi ya ma san wannan Allah ya mu gane wato yaron kafiri in ya mutu yana karami shin wutar zai tafi ko aljanna shi da ake tambayar manzon Allah <clears throat> shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ilimin Allah ya wuce da shi Allah ya sani da yaron ma an bashi ya girma wani irin mutum zai zama Allah ya riga ya san wannan ba saboda haka makomar yaron abu ne mai sauki ga Allah ne Allah ya gama komi yana sayi Bukhari da Muslim ga hadisin sayyidina Ali ce wata rana ana tare da manzon Allah yana zaune ana zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dago kanka yana ce masa habbai ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha min al-jannati wan nar Wanzu Allah ya ce wa sahabbai wallahi dukkan kuɗin nan kowa an gama sani ina zai tafi a lahira aljanna ko wuta kowa an sani amma rubuta tuntuni wanzu Allah ke gaya musu fa kazu suka ce to ya rasulullahi fa na na'mal tunda an riga an tsara komai dan me muke wahala ko mu tsaya mana kawai in ka mutu je ka gungura ko aljanna ko wuta sai manzo Allah ya ce to ai kana ake gane makomar mutum dan ta nan ne ake gane makomar mutum saboda ka ce manzo Allah ya ce eh, iman ku yi aiki fa kullum muyassarun lima kulika idan dai dama kai aljanna zaka tafi zaka ga aikin naka irin na yan aljanna ne kana gwagwar gwagwarmaya idan mutum mutum zai tafi to haka zaka ga ayyuka irin na yan mutum ne aka sauke mishi shine manzo Allah yake yake karanta fa amma man aqata wa taqa wa sadaqa bil husna man aqata wa taqa wa sadaqa bil husna fa sam yasibuhu yusra wa amma man bakila wa amma man bakila wa sarra wa kazzaba bil husna Kaga aikin shi ke nuna makomar bawa, aikin shi ke nuna makomar ka. In dai an rubuta mutum a wuta ne to ba yadda za a yi aiki ya tsantar nan, Allah ka tsare mu. Amma dai abin da ake nufi shi ne, babu ilimin da Allah ba shi da shi dole ka yarda da wannan. Dole ka yarda Allah ya san da, ya san yanzu, ya san kuma gaba. idan ka ce Allah bai san wata gaba ba to ilimin shaidar ka game da ilimin Allah na kafashiya ce don haka imanin ka babu dole sai ka yarda da wannan dole ne shine malamai akwai kamar tafsir ibn kafir fasaran ita wannan aya da muke kai mujallal shi da ya shafi 263 yana cewa wallahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana Allah ya san abin da ya kasance a da wa ma yakunu da abin da ke aukuwa wa ma lam kun da abin da bai auku ba laukana kana da ya auku kaifa kunu ya zai aukun waɗannan bayanai wa hadha mujma'un alaihi inda a'immati sunnah wal jama'a da tafsir ibnu kathir wannan gaba ɗaya ahlus sunna sun yi ittifaqi akai duk wanda bai yarda da wani abu ba to ya fita da'irar dama aqidu na nan da yawa ai ko akwai aqidu da yawa amma da inda aqidar ahlus sunna ce to babu shakka wannan babu malami wanda aka yi tarihin musulunci wanda ya gardama da wannan sannan cewar Allah inna zalika ala Allah yasir abu ne mai sauki gare shi wato anna ilmahu ta'ala al-ashiya qabla kawniha wa kitabatahu laha tabqa ma yujadu fi hinaha sahlun Allah azza wa jalla wa rubuta abinda zai auku kafin ya auku wani abu ne mai sauki ga Allah saboda shi Allah ya riga ya san komi to sannan mataki na uku mataki na uku yanzu ka yarda Allah ya san abu kafin a same shi ka yarda an an rubuta abu kafin aukuwan abu to na uku sai ka yarda Allah yana sanin abin a lokacin aukuwansa domin idan baka yarda da wannan ba kamar kana jingina rakkanuwa ga Allah misali tunda ya riga ya gama rubuta komi ya riga ya gama rubuta komai a shi kenan sai ya jingina ya manta komai ya tsira ka aukuwa kawai to dole ke ka yarda lokacin aukuwan abu yanda yake aukuwan kuma Allah yana sani Allah ya samu gani shi yasa ake cewa kullu yawmin huwa fi sha'ni wannan aya da muke karanta ta abin da take nufi kenan abin da take nufi kenan da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma tasqutu min warqatin babu wani ganye da zai tsinke daga jikin bishiya ganyen ya tsinke yana saukowa kafin ya je kasa kuma Allah yana sanin shi Allah ya mun gane ba wai da can Allah ya san da ganyen ba lokacin inkewar ganyen kafin ya isa kasa abin da ke aukuwa a tazarar hakan Allah yana sani saboda haka iskar da ta shiga tsakani da guguwar da ta ɗauke shi da nisan da ya isa da inda ya fada duk Allah yana sani saboda haka ba wai Allah ya tsara sai ya shiru bane la Aukuwan abin ma kuma Allah yana sani wanda shi yake kira wato ka yarda da ilimin Allah bi shay'i hala kaunihi wa tanfizihi lokacin da abin yake aukuwa wa waqta khalqihi wa tasni'ihi lokacin da ake halittan abin ka yarda Allah yana da sani akai bayan ka yarda Allah shi ya kaddara dole ne ya faɗi wannan wurare da yawa cikin alqur'ani kamar suratul ra'di aya 8 zuwa 9 Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tabidu al-arham wa ma tazdat wa kullu shay'in 'indahu عنده بمقدار عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كان ورد وانا آية سورة الرعد الله يعلم يعلم باكي قد علم الله لا وانا شيني هذا ما أبو يارغا يا وشكو يعلم الله ينا سني saboda ka duk abin da ke auku a mahaifar right now a yanzu Allah yana gani yana sani bayan da shi ya tsara yanzu abin da ke aukuwa cikin mahaifan yana sani saboda haka Allah yana sanin ma ta hamilu un kullu unsa abin kowace mace take ɗauka na ciki wa ma ta arham da abin da mahaifu ka rage wa ma ta da wa'adi da mahaifu ke karawa wata ta wuce wata tara wata bata kai ba wa kullu shay'in indahu bi miqdar bayan Allah yana sani kuma da can tuntuni a wajen Allah ai riga hakimanta saboda haka abin yana ukuwa ne daidai da aka kimanta shi sa aka ce alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin abin da ya kuya masanin abin da ya bayyana al-kabiru Allah shine babba al-muta'ali Allah shine mai daukaka da haka yasa ake cewa babu abin da ya kai girman Allah subhanahu wata'ala babu abin da ya kai girman Allah saboda me saboda kalmar al-kabir Allah babba ne Allah mai girma ne babu wata halitta da za ka suranta ta ka kwatanta ta da girman Allah subhanahu wataala ta'ala Allah ya samu gani a suratu saba'i aya ta farko zuwa ta biyu yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda abubuwan da ke cikin sammai duk nashi ne haka ma waɗanda ke cikin ƙasa walahul hamdu kuma godiya tana ga Allah fil akhirah wa huwa al hakim al khabir Allah shine mai hikima Allah shine mai bada labarin abin da ke aukuwa ya alamu ma ya lidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya alam ma ya يلج fil ardi yana sanin duk abin da ke shiga ƙasa kaga kenan a yanzu Allah yana sani bayan da shi ya tsara domin shine mataki na uku ka yarda da ilimin Allah bi shay'i hala kaunihi wa tamkizi lokacin da abu ke aukuwa ka yarda Allah yana sani saboda haka Allah yana sanin abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya faruju minha da abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzilu min sama'i da abin da ke saukowa daga sama wa ma ya abiya da kuma abin da ke hawa ya san abin da ke shiga ƙasa ya fito da wanda ke hawa sama da mai saukowa a kaga kenan Allah yana sanin abubuwan da ke aukuwa a yanzu wanda shi ake kira sirri sirri to mataki na hudu shine bayan abin ya auku dole ka yarda Allah bai manta shi ba yana sanar da shi kuma yanzu kaga ya babu misali da wannan ganye Allah madaukaki ya ba mu misali da ganye yake wa mata tasqutu min waraqatin illa ya alamuha babu ganyen da zai tsinke ya fado face Allah yana sani to ka yarda da farko Allah yana sanar da ganyen kafin a halice shi na biyu Allah ya rubuta bayani game da wannan ganye kafin a halice shi na uku lokacin da ganyen ya tsinke yana faduwa kayar da Allah yana sani to kai kokari sura mataki na karshe ka yarda cewar bayan ganyen ya faɗi Allah bai manta shi ba yana sani shi wannan shine mataki na hudu bayan ganyen ya tsinke daga sama ya faɗo ƙasa to ilimin Allah bai kare ba da ya faɗo ƙasan kuma Allah yana ganin shi yana sanin me ke biyo baya saboda haka bayan Allah ya yi hukunci abin da ya biyo bayan ma Allah ya san shi shi ta aya da ta biyo bayan wannan a suratul an'am sai Allah ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layl Allah shi yake karban ku da daddare rayukan ku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma yana sanin abin da kuka aikata da rana summa yab'athukum fihi liyaqba ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wata ayar ta suratu ka Allah madaukaki yace bal ajibu an ja'ahum munzirun bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa kana al-kafiruna ala shay'un ajib أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قد على bal ajibu an ja'ahum munzirun minhu wasu na mamaki saboda an samu mai wa'azi ya zo cikin su yana ce musu ku ji tsoron Allah ku kyautata ayyuka saboda akwai hisabi to kalin kafiruna kafirin suke cewa hada yawmun hada shay'un ajib wannan abin mamaki ne wannan abin mamaki da kake cewa akwai ranar hisabi za a tada mu a lahira kafirai na mamaki a idza mitna yanzu bayan mun mutu wa kunna turaba mun zama turbaya zalika raj'un bahid wannan dawowar kayan nisa da hankali ka hanya ba za mu yadda ba za mu dawo duniya shine Allah ya ba su amsa yake kad alimna ma tanqusul ardu minhu wato bayan ka mutu an binne ka Allah bai barka ba kabarin ma Allah yana sanin me ke aukuwa da shi har zuwa tashin kiyama Allah ya samu gadi kabarin ma da aka binne ka kabarin da aka binne ka Allah bai bar lura da shi ba har tashin kiyama saboda haka ilimin Allah bai tsaya wai zuwa ka ba la bayan ka mutu ilimin Allah yana nan a kanka to haka Allah ku kike cewa kad alimna ma tanqusul ardu min mun riga mun san abin da ƙasa ta rage daga jikinsu inda ƙasa ta ciki abin da ya saura tun musa, wa inda na kitabul hafiz akwai littafi wanda ke ya ɗauke duk bayani yana wurin akwai littafi da ke bayanin bayanin da yana wurin ai kashin misali a ce kashin a yi rafi ya yi tafi da shi gabas to kashin kuma kafadarsa wata dabba ko kare ya ɗauka ya yi kudu to duk wannan littafi a rubuce ki illa kawai Allah zai tattaro su ya haɗa wurin wa inda na kitabun hafiz لسا سورة التوبة يتي ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونسواهم وأن الله الله نور ألم يعلموا شنو السنب أن الله يعلم سرهم ألا يفعل بنا سكبوي ونجواهم دواندو يبين وقالا وصو تبين wa anna allaha allamul ghuyub Allah shine masanin masanin gaibi ba abin da ya goye ga Allah subhanahu waɗannan abubuwa guda hudu cikin ikon Allah Allah ya saka ilimin nan da cikin wannan aya ta 59 da suratul eh, ta suratul an'am wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma kaga wannan shine mudari ya'lamu yana sani a yanzu abin da ke aukuwa a doron ƙasa da teku wa ma tasqutu min waraqatin min waraqatin illa ya'lamuha suna ta ce wala habbatin fi zulmatil ardi wala raqbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wannan aya ta kunshi sharuɗa guda hudu na imani da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu gani don haka abin da Allah madaukaki ya koye gare ka rahama wanda ya bayyana shi gare ka rahman kamar yadda malamai suke bayani rashin sanin ilimin gaibi ga ɗan adam alheri ne gare shi ɓoye gaibi ga ɗan adam alheri ne gare shi malamai sun yi magana mai tsawo a kai kamar misali in kado madarij salikin na ibn qayyim al-jawziya musallin na farko shafi na bakwai. akwai al baqid al-afna na imam al-ghazali shafi 126 shafi asma'ul husna da al-asma wa sifat littafin al-imam al wadannan littafai in ka duba zaka ga hikimar Allah ta tare da kowace siffa da take tare da shi kowace siffa akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala amma shi Allah babu abin da ya koya gare shi babu shi don haka yasa yake siffanta kansa da alamul ghuyub kamar misali ba cikin wato eh, wato nasiha da kuma ne ke madansa yana cewa ya bunayya إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إن حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل zai kasance a sami gwargwadon ƙwayar komayya في fi safaratin في fi samawati في fil ardi ما zama wannan karamin abun yana cikin dutse ko ko yana sama da kasa haya ko kasa ya ati biha Allahu Allah zai kawo shara da tashin kiyama wato babu abin da yake nisa da Allah babu abin da ya buya gare shi shi Allah shine masanin komi amma dan adam an boye ilimi an boye dan haka dan adam iliminsa yana da iyaka ibn qayyim jawziya a littafin su miftahu daris sa'ada miftahu daris sa'ada mujallad na farko shafi na 282 yace yubayyinu al-ilma al-mamnuha lil ibad wal ilm al mamnu saboda shi ilimi iri biyu ne akwai ilimin da Allah ya ba ma dan adam akwai ilimin da Allah ya hana dan adam Allah bai yarda dan adam ya samu wannan ilimin ba to ilimin da Allah bai yarda ka samu ba rahama ce gare ka ba azaba ba ce rahama ce gare ka yana cewa kazalika a'afahu min al-ulum al-muta'alliqa bi salahi ma'ashihim wa dunyahum Allah ya ba ma dan adam ilimi amma ilimin da ya ta'allaka da rayuwarsa bi kadari hajatihim gwargwadon bukatarka saboda haka sai Allah ya sa muka samu ilimin likitanci wal hisab ilimin lissafi ilmu sara'a ilimi da ya shafi noma wal wa burubu sana'i nau'ukan sana'o'i da yawa ilimin kere-kere istinbatu miya wa aqdul ubniya wa sun'atu sufun ya zama yadda za a ƙera jiragen ruwa istikhrajul ma'adin yadda za a fitar da ma'adinai daga karkashin kasa duk wannan ilimi ne da ya shafi rayuwar dan adam sai Allah ya bashi wato ilimin da ya shafe ka wannan sai Allah ya baka yawwa amma ilimin da bai shafe ka ba fa mana'ahum subhanahu ilma ma siwa zalika duk wani ilimin da bai shafi dan adam ba bashi da wata riba gare ka to Allah ya hada ka wannan ilimin ya halaka shi ne sai ba da misali yana cewa ka ilmin gaibi kamar sanin gaibi wa ilmu ma kana da sanin abin da ya taba aukuwa a da wa kullu ma yakunu da abin da zai auku nan gaba wal ilmu bi adadi al qafari wa amwaj al bahri sanin yawan motsin teku a ce wa zai iya baka littafin nan babu na'urar da za ta iya tabbatar da wannan na'urar da za ta iya baka adadin motsin teku adadin ƙwayar ruwan sama da ke sauka a shekara ba ma a duk duniya ba a kowane gari akwai adadi kuma wannan adadin mala'iku sun sani ba sa ƙari akan wannan adadi shi yasa muka zauna lafiya muna noma muna samun riba idan wannan adadi ya dan wuce kima shi kika ga bala'i ya zo eh, ibnu qayyim yace haka abin da ya shafi halittar tauraro duk abin da kokari duk kokarin da dan adam yake kamar nasa da sauransu na amurka na cewa za a gano sirrin taurari aikin banza ne domin ilimi ne bai shafi dan adam ba ilimi ne wanda bai shafi dan adam ba wa alima ma fauka samawati eh, eh, abinda yake cikin sammai da kuma ita kanta duniya yadda Allah ya halicce ta yana cewa duk wannan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu dan adam ba sannan wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala hikima ce da ya hana mu wannan ilimin domin misali inda Allah ya baka ilimin gaibi min min al-ilmi ilmu sa'a wa ma'rifatu ajalihi kaga kenan zaka iya sanin yaushe zaka mutu wanda ke da ilimin sa'ar kashi zai iya sanin yaushe zai mutu to idan da a ce dan adam zai san yaushe ne zai mutu fa law arafa al-insanu miqdara umrihi idan dan adam ya san yawan shekarun da ya rage masa fa in kana kasiran umri idan ya zama shekarun sun kusa karewa lam yatahayya bil aishi kamar misali yanzu in ka san cewa kafin baɗi eh, wato iyakar rayuwarka daga nan ne zuwa wata goma sha biyu amma da wuya azumin baɗi ki same ka duk wanda ya san haka daga yanzu in ji ibnu qayyim zuwa ainihin lokacin rayuwar gaba ɗaya ba za ta mara daɗi ba ba zai taɓa sake jiki ya mori ɗan kaɗan ɗin da ya rage mar ba wanda a ɗan waɗannan watanni goma sha za ka iya samun aljanna da da baka same ta ba misali saboda za ka iya aikin da zai za ka samu aljanna mai girma za ka iya neman gafaran Allah ko mai yawan zunubinka amma sanin dai saura wata goma sha ɗaya ka bar duniya wannan ilimin kawai zai hana ka dukkan waɗannan abubuwa ba ka da nutsuwa a tashin hankali kake saboda haka koya ilimin gaibi ga dan adam ba azaba bane rahama ce je ibn qayyim da ya haka malaman sunna suke bayani kuma gaskiya ne Allah ya samu gani za mu dawo ga tafsiri aya ta 61 me Allah mu madaukaki ya faɗa wa huwa al-qahir wa huwa al-qahir fa'ta'ibadihi wa yursilu 'alaykum hafaza حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وهو فوق عباده شيني mai rinjaye saman bayinsa idan aka ce alkahiru mai rinjaye don haka babu wanda yake iya gagarin Allah babu wanda yake iya gagaran Allah Allah ya fi kowaye wa yursilu alaikum hafaza Allah yana aiko muku masu tsaro mala'iku hatta idza ja'a ahadakum al-maut sai mutuwa ta zoma ma dayan ku tawaffat rusuluna sai manzannin musu amshiransa wa hum la yufarrituna kuma su ba sa sakaci wadannan mala'iku in dai lokaci yayi to fa mutum dole zai bar duniya Allah ya mu cika da imani ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أذابهم حب وهم أسرع حاسبين ثم رجوع إلى الله سنة أميد سوق الله أنت وان يموت سوى أميد شيق الله abin da ake nufin amai da mutum ga Allah shine yanzu hukuncin Allah kaɗai ke tabbata a kansa bai da zaɓi zaɓin da Allah ya baka dama zuwa mutuwa ne maulahumul haq kuma Allah shine mai jibinta su na gaskiya ala lahul hukmu huwa afra'ul hasibi ku sani hukunci yana ga Allah kuma Allah mai saurin masu wato shine mafi saurin masu hisabi yana nuna cewa hisabi ga Allah abu ne mai sauki a ranar tashin kiyama komai yawan yan adam hisabi gare ku bai da wahala gare shi قل من ينجيكم من ظلمات البر ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا قل من ينجيكم من الظلمات من ظلمات البر والبحر كشي كتم بيسو وتو الله كي النبي صلى الله عليه وسلم كتم بيسو واكي سير تدكو دغ دهونا تدو دتدنتيكو دهون دنيا waye ke tsayar da ku daga wannan duhu da kuma wanda ake samu a cikin teku tad'una hu tabarru'an shi Allah kuke ta kiransa kuna roƙon shi kuna masu tawali'u wa kufiyatan kuna koya addu'a la in anjana min hadhihi lalla idan Allah ya tsayar da mu daga wannan damuwa lanakunanna min shakina lalle zamu kasance cikin masu godiya قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون تقول الله ينجيكم منها كشي الله شيء yake tsayar da ku Allah shi yake tsayar da ɗan adam daga kowace damuwa wa min kulli karbin daga waccan damuwa wa min kulli karbin da kuma kowace damuwa sun summa antum tushrikuna sannan ku kuke shirka da shi wato duk dan adam in ya shiga wahala in ya shiga tsaka mai wuya baya kira sunan kowa in ba Allah ba duk dan adam da musulmi da kafiri kowa ya san akwai Allah an sani wallahi amma shi Allah ba a kiransa ta an shiga wahala suma antum shirkuna idan ya kare mutane daga cikin fitina kuma sai a koma ga shirka Allah ka tsare mu kul huwa qadir ala an بعث عليكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون kun huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban kaga ya musu Allah yana da ikon ya aiko muku azaba Allah ta kare mu Allah ka mana kariya min fawqikum yana iya aiko muku azaba ta saman kawunanku aw min tahti arjulikum ko ta kasan kafafunku aw yalbisakum shay'an ko Allah ya hautsuna ku wa yuzika ba'abakum ba'sa ba'd ya to sashin ku sun dandana ma sashi musiba Yake nan Allah ya haɗa tsakaninku ko ya ku ku rika fada wato hanyoyin zuwa azaban Allah suna da yawa انظر كيف نصرف الآيات كتب يد مكي بين آيوي لعلهم يفقهون دفاتن سفهمتا وكذلك وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب به قومك متعلق sun kare da shi alqur'ani wato Allah ke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqu alhali ko shi abin da suka kare ta shine gaskiya addinin musulunci kullastu alaikum bi wakil ka gaya musu cewa ni ba wakili bane akan ku ni ba mai tsaron ayyukan ku bane wato kowa zai ga sakamakon sa a ranar tashin kiyama لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر كون لاباري ينا دا متبتنسا كون لاباري ينا دا متبتنسا ثم magana da القرآن كي أقول لك شيء أقول wa sawfa ta'lamuna kuma da sanu za ku sani magana da ake game da kiyama kiyama yau da gobe bai bar komai ba akwai ranar da kiyama za ta zo kuma ranar din ta zo za ku sani wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina yaquluna وإما ينزينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كاد وأنك ششجي cikin ayoyinmu fa'a'arifu anhum to ka kauda kai gare su wato ba kyau mutum ya zauna inda ake wasa da addini babu kyau abinda ayar na take hana muke duk inda kaga wani yana aibanta addini ko yana wasa da al'amarin musulunci to ba wurin zaman ka bane hatta ya kubu fi hadisin gari sai sun shiga wani zance daban domin zancen da ya shafi wasa da addini to ba zancen da musulmi zai zo kusa da shi bane saboda shi addini ba abun wasa bane wa in ma naka shaytan ko da shaytan zai mantar da kai fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi zalimin bayan ka suna karka yadda ka sake zaunawa tare da mutane azzalumai kaga ya gwada cewa azzalumi shine yake wasa da addini ba mutumin gware ba don haka yasa hira mara kyau game da musulunci haramun ne kuma idan ana yin dole ka tashi dole ne ka tashi Allah madaukake ce fa a'ridu anhu wa am wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim Wa ولكن ذكر لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم سوى أن dora يا الله الله بي دورا مكي حساب kana da 'yan uwa ko kana da abokai sai kaji suna maganar banza game da addinin musulunci a to kai Allah ba zai kama ka da laifi ba amma me walakin zikira la'allahum yattaqun sai dai kai tunatarwa gare su tun da kaji suna yin abu mara kyau game da addini kika tunatar da su ya yattaquna akwai fatan su kiyaye Allah ta yi wa nasiharka ta amfana da su وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا والغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم من وذكر به وذكر به أن تبتل نفس أن تبتل نفس بما كسبت لن ترها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كبر متانا لسفر suka الدين addinin su abin wasa kun ga wannan ya shafi kowane musulmi duk wanda ya rike addinin sa abun wasa abun shagaltarwa to ka bar shi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa garrahum alhayat ad-dunya rayuwar duniya ita ta rude su don in banda rudu na rayuwar duniya ba yadda za a yi mutum ya mai da addinin sa abin izgidi wa zakkir bihi an tubsala nafsun ka rika tunatarwa da shi alqur'ani haka da fa rai ya kunyata bima kasabat saboda abin da ya aikata a ranar tashin kiyama wato a rika tsoro akwai ranar haduwa da Allah akwai ranar da za a ji kunya saboda aikin da aka yi mara kyau laysa laha dunillahi waliyyun gashi kuma lahirin nan mutum ba shi da wani koma bayan Allah wanda zai zama mai jibintarsa wala shafi'un babu wani mai ceto gare shi in babu yardan Allah wa in ta'dil kullu adlin la yu'khad minha ko da ake mai laifi zai ba da wani abu ya daidaita wato laifinsa da wani abu ya bada saboda a fanshe shi la min ha ba za a karbi wannan abin da zai bayar din ba saboda haka yanzu ne lokacin da ya kamata ɗan adam ya tuba ya daina laifi ulaika alladhina ubtilu Allah yake waɗannan su ne waɗanda aka kunyata domin babu wanda ya ji kunya kamar wanda a lahira ya kasa kwakwatan kansa bima kasabu saboda abin da ya aikata lahum sharabun min hamimin suna da abin sha na tafasasshen ruwa wa azabun alimun ga azaba mai radadi bima kanu yakfuruna saboda kafircewa da suka kasance suna yi wannan dalili yasa malamai suke cewa wasa da addini ridda ne Allah ya sa mun gane domin Allah madaukaki ya fara magana daga daga aya 68 wa idza ra'aita allazina yaqubuna fi ayatina aka gangaro aka ce wa zarin lazina takazu dinahum la'iban wa lahwa karshen ayan fa lahum azabun ce, lahum sharafun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfuru wanda yana nuna cewa duk wanda zai yi wasa da addini yana iya kafirta shi yasa ba a canki canki da addini wata abin da zai zama na izgilanci ya zama za a sa shi ya zama shine abin tattaunawa ga musulmi Allah ya kare قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا من دون الله ما لا ينفعنا يضرنا على أعقابنا بعد الشياطين الشياطين في حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى هدتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل أنا دعو من دون الله كتير مثل كما كرا ونن الله مبوتا مسا ma la yanfa'una wa la yadurruna abinda ba zai amfana da mu kuma ba zai amfana da mu ba kuma ba zai cutar da mu ba wa nuraddu ala aqabina amai da muke na a bisa cikin mu kaga duk wanda ya koma bautan wani yayi ridda ya koma baya saboda aikin sa ya baci nuraddu ala aqabina ba'da in hadana Allah kamar kenan mu koma bayan cikin mu a bayan Allah subhanahu wata'ala ya kire da mu bayan Allah ya kire da kai sai ka koma baya shine aikin mu mai ridda kallabi tahawatu shayatin kamar wanda shaytanu wato suka kayar da shi shaytanu suka kayar da shi fil ardi a cikin kasa hayaran ya zama cikin imuwa shaytanu sun kayar da shi saboda haka ya zama cikin imuwa yana imuwa ya rasa wani addini zai bi Da lahu ashabu yana da abokai ya ku suna tafiyar sa ila huda zuwa ga shari'a itina kazo kazo qul inna hudallahi huwal huda Allah ya ce ka ce musu shari'ar Allah ita ce shari'a wa umirna li nuslima li rabbil alamin amma na umarni mu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin talibai wa an aqimu salata wa وأن أقيموا الصلاة ثم أمن أمرني ملك السيد صلى واتقوه مكيا يا الله وهو الذي إليه تشرون الله شيني وأن أكي تترى فتوى غريشي أباي مطور وهو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك قوله الحق وله الملك يوم يوم وله الملك يوم ينفخ بالسور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق الله شيء wanda halitta sammai da ƙasa yayi halittar nan don gaskiya duk wanda ya dubi halittar sama da ƙasa ya san ba a yi shi don wasa ba duk wanda ya duba ya yi tunani san halittar nan Allah ya yi ne don gaskiya wa yau mai yaqulu kun fayakun ranar da Allah ke cewa kasance ya kasance din qawluhu al maganar Allah gaskiya ce wato abin nufi kiyama tana nan tafi wala kun mulku ranar da mulki ke ga Allah baki ɗayansa yau mai yunfaku fi suri ranar da ake busa cikin ƙaho alimul gaibi wa shahadati gashi Allah masanin gaibi masanin abin da ya bayyana wa huwa hakimul kabir Allah shine mai hikima Allah shine mai ba bayi labarin abubuwan da suka auku a duniya Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Thank you.